daga cikin ababen da ya sa muka ce muku lalle abin da wa'annan tsinannun ke faɗa yana da tasiri ko kuma ya fara tasiri duk abun duk mutumin da an Najeriya ya san yadda zamfara take da Fulani da Hausawa ana haɗu guri ɗaya kowa na son ɗan uwansa ya san yadda Sokoto take da Fulani da Hausawa ana haɗu guri ɗaya kowa na son junansa haka Kebbi haka Katsina haka Neja haka dukkan wasu jihohin da ke arewacin Najeriya amma tsakaninku da Allah yanzu hakan take koko an samu tangarɗa an samu matsala wallahi ba haka take ba ba haka take ba lokacin da kinnafin ya faro aka tabbata ma mutane kinnafin din nan fa ko wace kabila tana ciki ya kamata ta dauki mataki sai irin wa'annan yan ta'addan sai suka je suka kara suka ci gaba da jinginawa cewa hilani ɗaya ne ke wannan kinnafin ba hausawa babu hausawa ciki babu kowace kabila in ba su ba a bayanan mutum kun an gane cewa akwai kowace kabila a ciki to daga nan sai suka je sai suka fara yin yan sa kai zan kawo muku hikayoyi daban-daban da ababin da suka faru game da wannan inda za ku gane cewa lalle wannan abu yayi tasiri aka yan sa kai wanda wayannan yan sa kan da aka yi su abinda suke manufar su ta farko da suka faɗa Shi ne a yaƙi 'yan ta'adda 'yan kinnafin a hana musu shakat a kakkashe su a zauna lafiya wannan shi ne abin da suka faɗa amma kuma a aikace sai zan ba shi ne manufar ba manufar shi ne a yaƙi fulani a kashe fulani sai zama yanzu fulani suke yaƙa ba ƴan ta'adda suke yaƙa ba wanda dukkan mutumin da arewacin Najeriya wallahi ya san da wannan sai dai in maki Allah ne ko kuma baya son faɗin gaskiyar ga misali lokacin da abun ya fara faruwa a Zamfara akwai wanda ya gaya mini wanda makocina ne yake gaba gare shi 'yan sa kai suka je suka iske ruga suka iske wani bafulatani yana tunkan ɓawu domin ya yawa eh, shanunsa da bebi wato ya yi eh, eh, da yake da ake ɗaure dabobinsa bai san hawa bai san sauka ba yana zaune bakin kofar gidansa kawai ya ji duka kawai yace gaba gare shi aka kama duka wannan bafulatani aka kashe shi da yake tambaya mina na wannan bafulatani yayi shekara shekaru yana tare da wa'annan hausawa a guri guda amma sai gashi sun zo sun iske shi sun sa ƴan sa kan sun je sun iske shi sun kashe shi sai aka ce ai samar shekara ashirin an ce ya taɓa satan bunsuru wanda ƴaƴansa ba su san yayi wannan satar ba matarsa ba ta sani ba sannan su kansu jita-jita ta ba su da facin yayi satar bunsuru samar shekara ashirin da suka wuce ba su sani kaji na ɗaya kenan ko akwai wani bafulatanin da ya taso daga adamawa zai kai mamarsa jinya a nan abin nan mi take da suna galmi cikin Nijar asibitin galmi zai kai ta jinya a can ya wuta dukkan jihohin da ke can sai da iso cikin zamfara yana isowa zamfara a wani gari daga cikin garuruwan zamfara mota ta tsaya domin a je mai bukata ce abinci ya ci mai bukatar sallah je yi sallah ba fulatinin nan ya fito da wannan maman nan tashi ba ta da lafiya sai an fito da ita sai an zauna da ita sai an kwantar da ita za a kai ta galmi sai ya aje ta a wannan gurin ya je sau mata nama can da ya je sai nama sai kyan sa kai suka hange shi bihilla ce ne nan nama tana cikin cin nama maman nan tashi suka zo suka kama shi suka tafi da shi suna tafiya da shi suka je suka kama ne suka ɗebe mai riga suka kama ne suka kashe shi wannan mamasa tana kwance sai an kwantar da ita sai an tayar da ita aka zo aka gaya mata aka ce ga ɗanta can ɗan sa kai sun kashe ita ma nan ta mutu a nan zamfara aka yi shi wanda aka yi shi gaba gare ni shi direba ne shi ya zo yana gaya min wannan labari wannan maganar yanzu idan an ce sun wa'annan yan sa kai suna yakin ƴan ta'adda ne suna yakin ƴan kinnafin wannan bako ne bako yan jihar zamfara ne ba ba kuma ɗan jihar katsina ne ba ba kuma ɗan jihar kaduna ne ba duka jihohin nan sai da ya wuto su daga adamawa ya zo nan sai aka kashe shi me yasa aka kashe shi don yana bahilla ce ashe wannan manufar da suke yadawa cikin social media yanzu cewa yan hilla ne duka yan ta'adda ne kaga yayi tasiri yanzu su yan sa kan sun ɗauki haka sun yadda da hakan cewa dukkan bahilla ce a kowace ƙasa ya fito a ko ina ya fito ɗan ta'adda na kawai a kashe ji na biyu kenan ko na uku adnan cikin zamfaran tun farko farko abun fa mota nawa ce za ta tashi daga za ta taso daga jos wata daga kaduna wata da taso daga kano za su zo sokoto sai yan sa kan nan su zo su tarbe motar sai su fara lillekawa akwai bahila ce ciki idan aka gane akwai bahila ce sai a jawo shi a fito da shi gaban mutane a masa yankan rago ba ko ɗan zamfara na ba ba amma dai tuna bahilla ce ne duk jihar da ya fito za a kama shi a yanka shi akwai wani wanda surukina ne surukina ne bafulatani ne yana zama wato lokoja lokoja yake zama ya taso zai zo zai zo a jihar sokoto yana kan hanya sai aka gaya masa abokinsa da suke zama tare da shi a can lokoja ya biyo a nan zamfara zai zo sokoto shi ma kansa amma da ya zo ƙyan sa kai sun kama shi sun yanka saboda ka kai ya biyo wannan hanyar surukina ne ina tabbata maka domin wa yake ga wanda yake mahaifi ga matata wallahi da jin wannan labarin dole sai da canza hanya a wannan lokacin sama da shekara uku da suka wuce fara yanzu nake magana ya zagayo daga can lokacin maimakon ya biyo ta zamfara sai da ya koma ta mina ya biyo ta kwantagora ya biyo ta yawuri ya biyo ta jega sannan ya shigo jihar sokoto wanda wannan ya nuna maka cewa yan sa kan da aka yi a zamfara wannan da'awar da wa'annan tsinannun ke yi ta yi tasiri sun ɗauki dukkan hillani kyan ta'adda ne a ko'ina ka fito za su kama ka su yanka ka haka suka ci gaba da yi suka dinka kama shugabannin fulani waɗanda ke magana a saurara musu suna musu yankan rago shugabannin makiyaya suna yanyankawa suna kakkashewa suna bindige su duka gwamnati tana ji ana muna faɗa mun faɗa an faɗa an faɗa sai ta yi shiru ta kyale wai kada ta faɗi a ce tana goyon bayan fulani sai aka kyale su aka kakkashe dukan shugabannin aka ƙara kashe shugabanni yanzu ba mai iya wa fulanin magana yanzu dole ba abin da an mafita gare su dole su ma su ɗauki makamin shi yasa su ma suka ɗau makami wasu daga cikin su suka suka gudu yanzu haka suna kuwara wasu wasu suna lokoja wasu suna ibbi wasu suna ina dai duka jahohin dai suna can sun gudu wasu sun gudu wasu kuma sun ɗauki makaman sun ce tun da kashe su aka yi dole su ko su ɗauki makami su kare kansu wanda shi ya ƙara inkirgin ya ƙara waton tasji'i na kinnafin da ta'addance a cikin arewacin Najeriya kai ba ma can sa kai ba je ka bincika ka gani hadda jami'an tsaro suna irin wannan ta'addancin da can sa kai ke yi je duk arewacin Najeriya ka gani inda can sa kai suka yi road blood block suka yi gate gate gate yadda eh, eh, a cikin arewacin Najeriya gaba duk duk na jihohin nan namu kaga irin yadda suke cin zarafin fulani daga wanda suke kamawa su bubbuge shi ko su kashe shi ko su ci kuɗinsa su amshe masa yan kuɗi su sake shi haka fa ne duka arewacin Najeriya kuma ba wai barawo suke nema a ba hillani suke nema akwai wanda ma idan ya leko mota abin da ke cewa akwai ragon yanka cikin motar nan wallahi wa'anda suka ji wannan kalima cikin mota wasu asalin su fulani ne ba a ganewa wallahi suna da yawa kawai lekowa zai yi akwai ragon yanka haka haka aka fara eh, ci gaba da a Zamfara haka a wasu bangarori jihar Sokoto a jihar Kebbi musamman yankin Zoro haka cikin Neja haka Katsina haka duk mafi yau haka Kaduna wasu kananan kabilu ne ma fa ba ko Hausawa ne ba wasu kyan sakan kananan kabilu ne waɗanda ba su wuce a kidaya su ba amma wai su ne ke get get bisa titi wai suna neman bahillakin da za su ci zarafinsa kuma wani abun bakin cikin sai bai tsaya ga so kyan kan kadai ba har da jami'an tsaron da Najeriya ta ba uniform Najeriya take biyan albashi don su kare 'yan Najeriya wallahi malam in ka ga da jami'an tsaro ke cin zarafin fulani akan titunan Najeriya sai ka zubar da hawaye jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda sai sun ka iske bakin gate inda aka tattare mutane aka tsare su in ka bincika zaka iske hilani ne an tare su a hana musu wucewa dole sai sun ba da kuɗi sai ka ga an tare akwai gate da ake karban ɗari biyar wannan ƙaramin gate kenan akwai inda suke karɓan dubu ɗaya akwai wani gate sai sun karɓi dubu goma daga dubu biyar ne zuwa dubu goma suke cin filanin da ke wucewa bisa wannan titin wanda kuma wai sojojin da ke wannan aikin fa jagoran sojojin shugaban sojojin Najeriya gaba ɗaya shine Buhari Bafulatani ne wanda ke jagoran su wanda shike komandan su ne na Najeriya na kasa gaba ɗaya na kasa dan sifawa na Bafulatani ne yan sandan da ke wannan ta'addancin fa wanda ke ministan yan sanda a hali yanzu Bafulatani ne fa wanda ke jagoran su Fulani ne amma kuma su ne suke cin zarafin Fulani akan tituna wanda wannan abun yana ƙara jaddada ma ke ƙara taima wato ke ƙara ƙarfafa muna gwiwa cewa lalle tasirin tsinannun bayanan tsinannun nan da ke yi cewa fulani dukkan ta ta'adda ne ya fara tasiri ga yan sa kai ya yi tasiri ga jami'an tsaro gaba ɗayansu kana gani irin yadda suke cin zarafin fulani akan tituna wannan duka yana nuna ma lalle wannan ta'addanci a yi kokari a dakatar da shi dukkan kowace kabila ya ƙyan najeriya ce nan da ke yan Najeriya don me ake barin a biya ka albashinka a baka uniform a baka bindiga a baka allowances ɗinka wai don ka kare mutane amma kuma wai duk bai ishe ka ba sai ka amshi ɗari biyar na wani bawan Allah da bai san hawa bai san sauka ba wani talaka talak talak da ko rigarsa da ke ga jikinsa kai baka iya sa wannan rigar sai ka amshi ɗari biyar ɗinsa sai ka amshi dubu ɗaya ɗinsa sai ka ci amanar ka amsa masa dubu biyar dubu goma akwai wanda ake cin dubu ishirin kawai akan get get din na jami'an tsaro wannan duka bala'i ne musiba ne Allah ka gyara muna